radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh daga nan birnin tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali inda kuma za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da dar Allah da fatan masu saurare za a kasance tare da mutan daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe a agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran an soma kidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasa game da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar ghana Ƙasashen iran da syria sun sha alwashin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsu ta fuskar tattalin arziki da yaƙi da ta'addanci amurka ta sanya najeriya a cikin ƙasashen da ta ce babu incin gudanar da addini Tun ziga labaran kamar da za a je su a ghana an fara kidar ƙuri'un zaben shugaban kasa game da na majalisar dokoki a wasu mazaɓen kasar a jiya litinin ne dai aka jefa ƙuri'a a zaben shugaban kasar game da na majalisar dokoki 'yan takara goma sha ɗaya ne da suka hada da mata uku ke fafatawa a zaben shugabancin kasar manyan 'yan takara a zaben shugabancin kasar su ne shugaba na afuku ado mai neman wa'adi na biyu da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasar john dramani mahama yanzu dai hankula sun karkata a sakamakon zaben da ake sa ran fitarwa nan da sa'o'i 24 rahotanni daga kasar dai sun ce an gudanar da zaben na jiya cikin lumana sai dai an fuskanci an matsaloli a wasu wurare inda wasu an bindiga da ba a tantance ko su ne ba suka bude wuta kan motar wasu mambobin jam'iyyar adawa ta ndc a wasu wuraren kuma a fuskanci ɗan tsaiko wajen bude rumfunan zaɓe kamar yadda aka tsara saboda harshen kayan aiki kasashen siriya da iran sun sha alwashin karfafa alakar da ke tsakaninsu ta fuskar tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan taron da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka fitar yayin ziyarar da ministan harkokin wajen siriya ya kawo a nan tehran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya ce yana da kyau a rika samun irin wannan tattaunawa lokaci zuwa lokaci tsakanin iran da syria da ma wasu kasashe a nashi bangare ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal mcdad ya godewa iran na da game da irin goyon bayan da take baiwa kasarsa kan yaƙi da ta'addanci da tsatsoron ra'ayi a ɗaya bangaren ya kuma isar da saƙon ta'aziyya na shugaba bashar al-assad da al'ummar syria game da kisan masanin nukiliyar kasar ta iran fakir fakirzadeh mr mcdad ya kuma kalubalanci ayyukan amurka a yankin wanda a cewarsa su ne umar aba'i sun kara harura wutar rikici a yankin shugaban kasar iran hassan rouhani ya sanar cewa kasarsa ta shirya kara yawan albarkatun man da take haƙowa da kuma fitarwa zuwa ƙetare kamfanin dalancin labaran kasar iran irna ya rawaito shugaba ruhanin yana bayyana cewa karfin aikin haƙo man da iran ke da shi game da kwarewarta a fannin ya sanya kasar ke fatan gaggauta kara yawan man da take haƙowa da kuma yin cinikinsa shidar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ta bai iran damar fitar da sama da ganga miliyan biyu na ɗanyen man kafin amurka ta ɗauki mataki na ƙashin kanta na sanya takunkumi kan iran a shekarar 2018 kamar da shugaba ruhanin ya bayyana ta ruhani ya bayyana a lokacin taron rukunin hukumomin kula da tattalin arzikin ƙasar cewa ma'aikatar kula da albarkatun man kasar iran an dora mata alhakin daukar dukkan shirye-shiryen da suka dace domin ganin kamfanonin samar da mai na kasar sun kai matakin cinikinsa gwargwadon karfin samar da man da kasar ke da shi nan da watanni uku masu zuwa to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa matuka game da halin da ake ciki a yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda dakarun gwamnati ke fafatawa da mayakan 'yan tawayen yankin. Cikin wata sanarwa da kakakinsa Stephen Duzaruk ya fitar, jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, wajibi ne a gaggauta dawo da doka da kare hakkoki na ɗan adam da sake dawo da harkoki da buɗe hanyoyin kaiwa ga masu buƙatar taimakon jin kai. ya kuma nanata kudurin majalisar ɗinkin duniya na goyon bayan yunkurin ƙungiyar tayar afirka da samar da taimakon shin kai ga 'yan gudun hijira da waɗanda rikicin ya raba da muhallansu game da ɗaukacin mutanen da ke cikin matsi rahotanni daga arewacin tigar dai na cewa sojojin habasha sun dakatar da jami'an majalisar ɗinkin duniya daga shiga wani sansanin 'yan gudun hijira wasu rahotanni da ba a tabbatar ba na cewa an harbi ɗaya daga cikin jami'an majalisar ɗinkin duniya wasu rahotanni da ba a tabbatar ba na cewa an harbi ɗaya daga cikin jami'an majalisar ɗinkin duniya a ranar lahadi a daidai lokacin da tawagar ta majalisar ke kokarin shiga sansanin da ke a yankin shi melba wanda mazauni ne ga dubban 'yan eritrea wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ta cimma matsaya da hukumomi a habasha domin kai kayan agaji a yankin tigray wanda a halin yanzu ke karkashin gwamnatin tarayyar kasar bayan shafe sama da wata guda ana rikici amurka ta sanya najeriya a cikin jerin kasashen da ta ce babu walwala ko incin gudanar da addini dama dai a bara amurka ta ce tana sanya ido sosai kan najeriyar akan abin da ya shafi incin gudanar da addini sakataren harkokin wajen amurkar mike pompeo ya bayyana a shafinsa na twitter cewa amurka tana sanya ido sosai a kan abin da ya shafi 'yancin gudanar da addini a duniya a don haka ne take sanya ido sosai da kuma ɗaukar mataki idan har an takura wannan 'yanci sai dai mr pompeo bai bayyana takamaimai ba abin da amurkar ke zargin najeriya da shi kan toye hakkin gudanar da addinin sai dai a wani rahoton tare ta wallafa a baya cikin watan yuni kan 'yancin gudanar da addini a duniya gwamnatin amurka ta nuna damuwa kan yadda mahukuntan na najeriya ke amfani da karfin tsiya wajen murkushe ayyukan mabiya mazhabar shi'a wanda ya kai har ga haramta kungiyar su wanda bangarori daban-daban na najeriya suka danganta da babbar barazana ga 'yancin gudanar da addini a kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka sauran kasashen da amurka ta nuna damuwa akan 'yancin gudanar da addinin a rahoton ta na 2019 sun hada da saudiya myanmar china kore ta arewa eritrea da iran da pakistan da tajikistan da kuma turkmenistan sai dai mafi akasarin waɗannan ƙasashen na musunta rahoton na amurka to labaran duniyar kenan to gashi da son barka dauke da labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda za mu fara gabata muku da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi a kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula a yankin gabas tsakiya shine kokarin da amurka take yi na abin da ta kira sasantawa tsakanin kasar saudiya da kuma kawayenta a bangare guda da kuma kasar qatar a bangare guda sakamakon kai ruwa rana da ke gudana a tsakaninsu lamarin da wasu suke ci gaba da sanya alamun tambaya kan menene dalilin hakan da kuma manufar kaɗin musamman ahalin da ake ciki a yanzu to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai yi dubi kansa don ganin da kuma neman karin bayani musamman da kuma irin wato manufar da ke cikin wannan yunkuri wanda amurka din ta bullo da shi musamman a daidai wannan lokaci da ya rage wa shi shugaban gwamnatin amurka na yanzu donald trump yan wasu makonni kafin ya mika mulki sakamakon shan kai da ya a zaben shugabanci na amurka din to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa. Sama da shekaru uku kenan kasashen larabawa guda hudu da suka hada da Saudiya a haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma masar suka sanya wa ƙasar ta kunkumi da killacewa ta ƙasa da ta ruwa da kuma ta sama ƙasashen hudu dai sun katse alaka da ta diplomasiya da qatar ɗin a ranar biyar ga watan yunin shekara ta 2017 suna masu gabatar da wasu bukatu ko kuma sharuɗa guda goma sha uku ga ƙasar ta Qatar da cewa wajibi ne ta cika su matuƙar dai tana son komai ya dawo daidai daga cikin waɗannan sharuɗa kuwa hadda a batun rage irin alaƙar da take da ita da ƙasar iran da kuma rufe tashar nan ta talabijin ta al jazeera waɗannan sa daga cikin sharuɗa guda biyu da waɗannan ƙasashe kuma ma saudiya ɗin da ta gabatar da ƙasar ka ta ɗin cewa matukar tana so a yi sulhu to fa sai ta yi waɗannan abubuwa guda biyu wato katsa alaƙa da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rufe tashar nan ta al jazeera to tsawon waɗannan shekaru uku da wani abu da suka gabata wasu kasashen musamman kasar kuwait ƙarƙashin jagorancin tsohon sarkin kasar da ya rasu ta yi ƙoƙari ainu wajen magance wannan matsala da kuma shiga tsakani tsakanin saudiya din da kasar ɗin amma kasashen saudiya da ƙawayen nata sun ki amincewa da hakan ko kuma a ce sun ki bada da fuskar yin haka din ma har lokacin da allah ya ɗauki ran sarki ɗin ya tafi da wannan buri wanda bai samu ya cika shi ba to amma kwatsam sai gashi cikin 'yan kwanakin nan gwamnatin amurka musamman bayan kayan da shugaban kasar trump ya sha a zaben shugaban kasa da aka gudanar ta shigo fage da sake tayar da maganar yin sulhu tsakanin waɗannan ƙasashe daga katar ɗin har ma ake maganar cewa an ci majalisar sulhu ɗin wanda kawai abin da ake jira a sanar da ita ne lamarin da ya sanya wasu masana harkokin yau da kullum suke tambayar wai mai ke faruwa ne me yasa aka samu irin wannan sauyi cikin ƙaramin lokaci me yasa sai yanzu gwamnatin amurka ta trump din ta shigo cikin lamarin da kuma kiran yin sulhu alhali abinda ya rage mata 'yan wasu makonni ne kawai me yasa tsawon shekarun da suka gabata kusan shekaru hudu ba ta yi wannan kokarin ba to dai wasu suna ganin fa da walakin wai goro a miya wannan kokari na gwamnatin trump din ya biyo bayan ziyarar da babban mai bashi shawara kana kuma sirikinsa jarar kushner ya kai kasashen saudiya da qatar din ne a kwanakin baya don tattaunawa da bangarorin biyu da kuma gabatar musu da abubuwan da trump din yake bukata daga wajensu shirya kushner shine kanwa uwar gamin shirin trump din na sanya kasashen larabawa kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma duk wani kulle-kulle da ake yi a wannan bangare don haka ne ma da dama suke sanya alamun tambaya kan wannan shiri na sulhu da gwamnatin trump din ta gabatar musamman bisa la'akari da sanin shi wannan kwashinar din wane ne shi da kuma irin akidun da yake da shi na gaba da duk yawansu kasashen laraba da kasashen musulmi ma dai da duk waɗansu waɗanda suke ƙoƙarin ganin tabbatar da 'yancin su da kuma ƙin miƙa wuya ga amurka ko kuma ga haramtacciyar ƙasar isra'ila to abin da dama suke tambaya a nan shine menene dalilin taso da wannan magana ta sulhu a halin yanzu ba shekarun baya da suka gabata ba shin yanzu da ake magana cewa saudiya ta amince ta yi sulhu ina magana sharuɗan goma sha uku da ta kafa wa qatar shin ta yi watsi da su ne ko kuma ƙasar qatar ɗin ta amince da su ne to daga cikin manyan waɗannan sharuɗa dai kamar yadda muka bayyana shine batun katsa alaƙa da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rufe tashar nan ta aljazira wanda ya zuwa yanzu dai babu guda daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi cin masu don kuwa alaƙa tsakanin iran da qatar dai har yanzu tana nan sannan kuma tashar aljazira ita ma dai tana nan tana ci gaba da aiki kowa yana ganin ta don haka daga dukkan alamu wannan sanarwa ta yin sulhu tsakanin saudiya da qatar ba ta da alaka da cewa qatar din ta cika waɗancan sharuɗa din ko da mako guda ɗaya daga cikin su ne ko kuma waɗannan guda biyun da muka bayyana wanda muka aka gabatar mata sama da shekaru uku da suka gabata daga dukkan alamu akwai dai wani abin na daban da aka cimma don cimma wata manufa da ake da ita musamman wanda ita saudiya din take da ita wannan manufan ko kuma ita kanta amurka ko kuma shugabannin amurka na yanzu ko kuma wato a takaice dai shi trump din da mutanensa waɗanda suke kokarin barin wannan kujera ta shugabancin amurka nan da wato 'yan watanni ko kuma nan da 'yan wasu makonni masu zuwa tattaunawa da ake yi don cimma sulhu din duk da cewa a mafi yawan lokuta irin waɗannan tattaunawa ana kan gudanar da su ne a ɓoye wato ba idon jama'a ba da kuma kyamarorin kafafen watsa labarai to amma dai a mafi yawan lokuta akan sanar da abin da aka cimma din to amma a wannan karon har yanzu ana ta nuku-nuku da kin sanar da hakikanin abin da ke gudana da kuma abin da aka tafi a kai hakan ne ma ya sanya wasu suke ganin suke sanya alamun tambaya da kuma shakku kan wannan lamari musamman bisa la'akari da sanin waye akan gaba wajen tattaunawa da kuma kidarsa kan kasashen yankin da kuma babbar abokiyar adawarsu wato haramtacciyar kasar isra'ila wannan kuwa shine surukin trump din wato jared kushner masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin cewa daga dukkan alamu shugaban amurka donald trump bayan kashin da ya sha a zaben shugaban kasa da kuma ci gaba da alamun da yake yi na yarda da wannan kayan yana son ne ya yi amfani da wannan dama da ta rage masa na zama a fadar white house din wajen cimma wasu manufofi da yake da su da suka hada da abin da ya faro na biya wa yahudawan sahamiya da kuma haramtacciyar kasar isra'ila bukatunta da burinsu na ganin an rauna na kasashen larabawa da na musulmi da tilasta musu mika wuya ga bukatun isra'ilan da kuma ƙulla alaka da ita sannan sai kuma manufarsa ta biyu ta kasuwanci tunda dai ya rasa mulki bari ya amfani da wannan damar da abin da ya rage masa na ci gaba da karfafa harkokin kasuwancinsa bisa la'akari da cewa dama san shi da kasuwanci da kuma ci gaba da tatsar kasashen larabawa yadda yake so kamar yadda yake a halin yanzu a matsayinsa na shugaban amurka kamar yadda kuma wasu suke ganin wani kokari ne na trump din na sanya gwamnatin biden mai zuwa cikin tsaka mai wuya a lokacin da ya kama mulki da kuma kokari wajen biya wa saudiya wata bukata nata tun kafin biden din ya kama mulki don kuwa saudiya din tana daga cikin kasashen da ba su yi maraba da manasarar da biden din ya samu ba a zaben don kuwa suna ganin ba zai ci gaba da kokarin biya musu bukatun da suke da shi musamman a kan kasar iran ba kamar yadda shi trump ɗin yake kokarin yi a saboda haka ne trump ya yi gaggawar gabatar da wannan shiri na yin sulhu tsakanin saudiya da qatar don ta hakan ne zai iya hana katar din samun damar samun kutsawa da kuma shiga a tsakanin amurka da saudiya din a gwamnatin trump ɗin a gwamnatin biden mai zuwa wanda ake ganin wannan wata bukata ce da saudiyyan ta gabatarwa trump kuma ko shakka babu ta biya shi wajen ganin ya aiwatar da haka din. don kuma mutum ne wanda yake dan kasuwa wanda babu abin da zai yi face yana kallon ribar da zai samu saudiya dai a fili ta san cewa matukar dai biden ya ɗare karagar mulki sannan kuma ta ci gaba da aiwatar da wannan takunkumi kan qatar da ko akwai yiwuwar qatar din ta yi amfani da irin nata salon wajen janyo hankalin biden din zuwa gare ta wannan ko shakka babu hakan ba zai daɗi wa saudiyan ba a saboda haka ne saudiya ta amince ta yi sulhu da qatar din wato ta yi watsi da waɗancan bukatu nata kai a wani bangaren ma da sassauto da kuma amincewa da wasu sharuɗa na ƙasar qatar din wani babban lamari ma da yake cikin dukkanin wannan lamari na yin gaggawar dawo da alaka tsakanin saudiya da qatar da kuma yin sulhu a tsakaninsu da gwamnatin ta trump take yi shine dai batun shirin trump din na sanya kasashen larabawa da na musulmi su kulla alaka da isra'ila kuma a fili yake cewa shi kansa trump ya san cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana ƙasar qatar kulla irin wannan alaka da isra'ilan shine matsalolin da take ciki sakamakon waɗannan takunkumi na saudiya ɗin da kuma rikicin da ke tsakaninsu da ita wanda a saboda haka ne ma ake ganin wannan shine babban dalilin da ya sanya gwamnatin trump ɗin zage damtse cikin ɗan waɗannan makonni da ya rage wajen ganin an magance wancan matsala ɗin wanda haka ɗin zai iya share fage ga ita kanta gwamnatin qatar ta cimma wannan buri na trump ɗin na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila don ko amurka ta yi amana da cewa bayan sulhu din qatar za ta yi kokari wajen kulla alaka da isra'ila kuma tana ganin saudiya to za ta taka rawa wajen hakan musamman bisa la'akari da siyasar kasar din wacce a fili ma ta sanar da cewa ba za ta yi adawa ko kuma tun karin duk wata kasashen da sau kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila ba don kuwa ta wani bangare ita ma tana da alaka da isra'ila ko da ko ta kasuwanci ne da kuma wasu bangarori a fagage kama ma da wato in ma ba a yi magana irin waɗanda ake yin su a ɓoye ba to masu saurare waɗannan da su ne manufofin da ake ganin cewa su ne babban abin da ya sanya gwamnatin trump ɗin mika ko kuma zage damtse wurin ganin cewa an kulla wannan alaka da ita kanta saudiya da qatar wato an dawo an yi wacce wannan sulhu din da ake son gudanarwa wanda kuwa ko shakka babu abu ne wanda zai amfani shi kansa trump ne da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a wannan shirin suke da shi na ganin cewa kasashen larabawa sun kulla alaka ta diplomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila ta masu da kuma kawo kashe abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tsaro tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci kamar dai kullum yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin jagorantar shirin ba tare da bata lokaci ba sai mu tsunduma a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Kwanzili na kulab ra'ayin zuci a Agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na bisa kan haraka 'yan siyasa mu da kamfai da ake ta yi a cikin ƙasa kuma da 'yan ƙasa ma baki ɗaya bisa kan wannan zaɓe da yake ta gabatarwa kenan ya kamata a kowane wakili na kowane farti da suka shiga takara ya kamata kamfai da za a yi a rika yin shi cikin tsari cikin zaman lafiya cikin lumana da aminci kowa yana da damar ya yi kamfe in shi a yanda ya kamata eh, a cikin tsari bisa ka'ida ba tare da kaman ta da hankali ba kenan yana da kyau tun da wuri wakilan wannan fartina da za su shiga takara tun da wuri su yi kokari su rika tsawata ma mabiyansu kan cewa ya kamata ya zama na duk abin da za su yi a cikin kasa su yi abu wanda zai ga zaman lafiya da sauransu su yi kamfe su a cikin tsari wannan shi zai ba mu dama kan cewa dukan wanda Allah ya ba nasara a wannan kujera ta mulki za a ba shi goyon baya kuma za a samu zaman lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah sunana Muhammad daga Kaduna yana mai bika jaje da ta'aziyya ga wayannan bayan Allah manoma da aka kashe bisa zalunci. Allah ta'ala kuma ya tarwatsa makasan su duk inda suke da masu taimaka musu da masu goyon baya. A bisa gaskiyar zance batun maganar cewa 'yan majalisa sun ba da shawara a ɗauki sojojin haya wannan magana banza ce da wafi saboda ɗauko sojojin haya zuwa najeriya ba shi ne mafita ba domin ko in muka duba za mu ga ƙasashen da irin wannan bala'in ya sama ba wannan hanyar suka bi ba sannan kuma me yasa duk kiraye-kirayen da aka yi shugaban kasa ya cewa komai kuma ya ki ɗaukar matakin da ya dace sai wasu masu magana da yawun suke fitowa suna maganganun banza maganganun da suke ƙara ma 'yan ƙasa baƙin ciki da takaici sannan cewa ɗauko sojojin haya wannan kamar wata fomula ce da ake ake ba makiya turawan yamma ake ba su dama da su zo su aiwatar da mugun nufinsu akan najeriya domin suna da mugun nufi akan najeriya shine dalilin da yasa suke kirkirar wannan ta'addancin domin su zo su cimma burinsu so cewa dauko sojojin haya tamkar an ba su dama ne dama kuma ita wannan dama suke nema da abin da ake bukata sojojin najeriya su yi za su assalamu alaikum radio iran biyu hausa ne tsokacin da zami shine na siyasa jamhuriyar nijar kin gaskiya Allah sa dai ta kaɗa to talakawa yanzu dai kura ku ita ce incin ku sai ku tsaya ku nazarta wanda ya kamata wanda ke kishin kasa mai san nijar da talakawa shine ya kamata ku zaba ya eh, kura a yancinka ga lokacin ka ya zo talaka yanzu ne za ka saya ka tantance ka ribi wanda mai san kasa mai kishin kasa mai san yan kasa shi ya kamata ka zaba allah shi mutum shi mahi alheri insha allah kuna tare da bukar daga birnin agar su jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana shugaban shugaban kungiyar association milo bayan ta'aziyya da zamu ba wa'anda abin ya faru da su da yan uwansu aka musu wannan kisan gilla Allah ubangiji mu ce ya rahamce su ya ji kansu da gafara ya sa su yi shahada su kuma yan uwansu Allah ba su hakuri mu kuma gaba ɗaya muna tir da Allah wadai tun da Najeriya har yanzu ba wanda ya zo ya ce tir ba wani babba da ya ce Allah wadai ma Allah ji kansu da gafara ina fatan dai duk kuna lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar association milo abban Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar jam'iyyar musulunci POS Iraq. Sunana Tahir M. Tahir jambolo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da kisan da aka yi wa manoma a jihar Borno a garin Zabar Mari da ke garabar hukumar Jere da jihar Borno Najeriya. To, hakika bayanin da wani bawan Allah ya fito na cewa wa'annan manoman da ake zabi cewa Boko Haram sun sun kashe su sun musu yankan rago wai suna daga cikin yan ƙungiyar boko haram ne saboda gana da suke da sojoji shine yan boko haram suka musu kiranye suka taho suka yi musu yankan rago to mu ya al'ummar najeriya kuma menene da mu ba abin da za mu ga laifin gwamnati da sojoji domin su suke da tsaron kasa su suke da alhakin kowane ɗan ƙasa muddin dan ne za a basu har su tafi su wannan aika aika har su kai musu wannan abu duk mutumin wanda zai kuɗe na soja kar ya basa inda har zai inda soja bai karfi kada a basa yanzu yawa ko noman za a yi inda soja wurin suka tabbatar ba za a iya bai da tsaro wurin kai a basu je su noma a ji a ajiye ta gaba a tabbatar da wannan wurin babu matsala na a basu karshe na addan Allah ba mu zaman lafiya assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar mutanen Najeriya kamata yi ku haɗa kanku kuma da jami'an tsaro cikin kowane ana iya samun ɓata gari gari saboda wannan bata gari su ne kan kuɗi suke neman su hallaka kawunan su su hallaka yan uwansu duk mutumin da ya tafi fa aka sa shi wannan mugun abu ya shiga boko haram din ko ta'addanci ya tabbatar cewa ko a ran shi ko kuma a ran wanda suka haɗu da shi kashe kashen nan a tsakanin ku ne ku yi lissafi bangaren kudu wai inyamurai kun ga suna yin haka ne kun ga a inugu ana yi to dan Allah dan annabi kawai ya ce sakwato katsina maiduguri kawai abubuwa bisu karewa a wannan dan tsakanin to ubangiji Allah gane da ku ubangiji Allah saka ma wanda kuka kashi nako mai magana na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum rabiyar tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gada jihar Bauchi to yau zan tofa albarkacin baki na game da shigar da kara da yan jam'iyyun adawa suka yi a jamhuriyar Nijar a zaman kotu da ake yi a birnin Difa na jamhuriyar Nijar yan jam'iyyun adawa suke yi wa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bazin Mohammed a kan bashi da takardar zama dan kasa da zama dan kasa da fatan bazin muhammad za ka fito ka kare zarge-zargen da yan jam'iyyun adawa suke yi maka a matsayin ka na dan takara kuma da fatan za ka fito da wannan takarda domin kare kanka ina fatan kuma kotun da ake wannan shari'a a birnin bifa za ta yi wa dukkanin bangarorin guda biyu gaskiya domin kaucewa zarge-zarge da ake yi hotuna a kasashenmu na afirka kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika 'yan najeriya suna suna caccaka gwamnatin buhari fiye da kima kuma wannan ya samu asali ne daga yadda wa'ansu suka jahilci kamar tsarin tsarin mulkin yadda tsarin mulkin najeriya yake kamar an ka ɗauka fannin tsaro e fannin tsaro wannan wannan gaskiya ne ko ina lungu da sako na najeriya abin ga nauyi ne wanda ya rataya akan gwamnatin tarayya amma misali za ka ji wani yan matsala wadda ta shahi kamar makarantar firamare ta ta garinsu yana cewa gwamnatin bahar ta gaza saboda kaza makarantar mu babu abu kaza babu a kaza e sun mance da cewa tsarin mulkin najeriya tsarin tarayya ne akwai ayyuka wanda suke a ƙarƙashin hurumin kansiloli akwai ayyuka wanda suke ƙarƙashin hurumin gwamnonin jihohi jihohi sannan akwai ayyuka wanda suke kalkashin hurumin gwamnatin tarayya gwamnatin tsakiya kenan to ya kamata dai kamun mutum ya yi wata suka ko wata caccaka ya diba abinda zai zai soki gwamnatin Buhar da shi abin wannan hurumin gwamnatin tsakiya ne gwamnatin tarayya ko kuma hurumin gwamnatin jiha ne ya kamata dai a rika sara ana duban bakin gatari sunana mamman buniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shir sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake sada mu bisalam a huta lafiya to yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin mana gaba shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da haka kuma barka barkamu sake saduwa da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshe. yara ah, ah, ah, yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salil da zare da ke binin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan saƙon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda iyali za amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan cewa duk abin da aka aikata da shi zai ba da shaida a gaban allah subhanahu wa ta'ala muna sauraron malam yan uwa masu girma yan uwar imani masu jinmu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ga allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai da ya ba mu ikon ci gaba da bayani a risalatul huquq na imam ali hussein al-abidi na ɗan imam hussein alaihi musala muna nan dai akan haƙƙin hannu na'am duk abun da ka aikata da hannunka to gobe a wurin allah ta'ala zai ba da shaida a kanka ko a gare ka laka au alaika ka taimaka ko kai ne da hannunka farama wani ɗan uwanka dan adam harsashi kai kowane halitta ta allah ta'ala ka kashe shi ko ka sa sanda ka buge shi ko ka burma masa wuƙa? ko ka shefa masa wurga masa wani dutse ko wani bom ko wani abu mai kama da haka to gobe a lahira wannan hannun zai yi husuma da kai za ka gan shi a matsayin wata halitta wanda yake neman haƙƙinsa a wurin allah kanka in kuma alkhairi ka aikata da shi to za ka gan shi wata kyakkyawar halitta wanda zai ba da shaida ya taimaka maka ya ba da shaidar cewa ka yi alkhairi da shi kaga ba a zo ga haƙƙin wanda ka zalinta ko kuma sakamakon wanda ka taimaka ma ba tukuna hannunka yake neman wannan ka ci riba ko ka faɗi don haka mu kiyaye ba hannun ba har alan da ka yi amfani da ita to ka tabbata za ta kai ƙarar ka a wurin Allah ta'ala wuka da ka yi amfani da ita sanda da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani bindigan da ka yi amfani da ita har sashen da ka yi amfani da shi bulalan da ka yi amfani da ita ka cuta ma wani ita ma za ta kai karar ka wurin Allah ta'ala cewa da ita ka yi amfani ka zalunci wani kaza ita ma za ta nemi na ta haƙƙi sannan idan da wannan hannun ka rusa gidan wani to shi ma ginin zai karar ka a wurin Allah kai ka rusa shi gini ne da wani kaza ya yi kuma ga amfaninsa to amma kai ka rusa in wani tsiro ne da wani ya shifka shi ma zai ƙara ka wurin Allah cewa kai ka cire shi ko kai ka karya shi ko kai ka taka shi akan zalunci haka ma in wani dabino ka sare ko wani itace ka sare shi ma zai ƙaranka ko ka ƙona ba gaira ba dalili zai ƙaranka a wurin Allah ta'ala idan wani ce ka ta alfarmarta bayan hannunka ya yi karanka to sitiran jikinta ma za ta yi karanka a wurin Allah hijabinta zai yi karanka rigarta za ta yi karanka zanen jikinta zai yi karanka ya Allah wannan shi ya gani da ina matsayin mai ibada a wajen sitirta bawanka wannan bawa zalumin bawa shi ya gani to duk za su yi kararka a wurin Allah za su nome haƙƙinsu kaga kafin a zo ga wacce ka cuta ma ko wanda ka cuta ma wayanda za su kai ƙararka a wurin Allah suna da yawa sannan ga shaidar muhallin wurin da ka aikata abin shi ma zai yi ƙararka a wurin Allah masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a nan birnin Tehran. inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin hannu kan kiran aikata ayyukan alheri da shi in alheri kuma ka aikata zai ba da shaida a wurin allah cewa ka aikata alheri a kansa tabbas za su yi mana shaida kinan babu abin da yake boye kai har abin da yake kusa da shi aka aikata wala allah bayan wani itace ne ko bayan wani ganye ne ko ko wani abu mai kama da haka za su shaida kusa da su dab suna gani a gaban su kai su yi karanka a wurin Allah ta'ala wala Allah ka sha mamaki a wannan rana me yasa sitira za ta yi magana me yasa tsirrai za su yi magana me yasa bangon gini zai yi magana za su ce maka an taka Allahun lazi an taka kulla shai. Allahn da yawa komai izini ya yi furci ya yi magana shine ya buƙaci mu muyi magana don mu ba da shaida a kanka ko don ka. laka au alaika mu dawo dai akan maudu'in mu muna magana akan haƙƙin hannunka a kanka don haka duk abun da za ka yi duk abun da za ka taɓa duk abun da za ka ɗauka duk abun da hannunka zai shafa to ka sani fa wannan shafar ko ɗaukan ko taɓawan wallahi gobe shaida ce laka au alaika shaida ce cewa ka yi a kan tsari a kan abin da Allah ya halatta maka ya zama maka ibada ko kuma ya ba da shaida a kan cewa ka yi wannan ɗin don keta alfarmar wani ko don taka dokar Allah don yi wa dokar Allah karan tsaye kuma Allah tabaraka wa ta'ala na ce maka adili ne bai barin haƙƙin wani ya yafe shi sai fa'in shi ya yafe kina hannunka in ba baka aikata alkhairi da shi ba to haƙƙin safa sai Allah ya fitar masa kata'an ne gobe lahira sai Allah ya hukunta ka sai Allah ya azabta ka a dalilin ka tuzarta haƙƙin wannan gabar taka don haka kai taka tsantsan kai dan adam a matsayinka na mai hankali ya zama dukkan abin da za ka aikata kana da yaƙini tabbas wannan zai zame maka alkhairi ne gobe alakhira ba saba ba zai zame maka rahama a wurin allah ta'ala ba ya kai ka ga fishin allah ba hannunka zai maka shaida ta alkhairi ba zai maka shaidar ka aikata ta'addanci ba in ka yi haka ka yi daɗin kai za ka ci riba makomarka tare da annabawa da mursalai da ausiya una annabawa da salihan bayan allah wa hasna ula'ika rafiqa in ku ba haka ba tufa makomarka tana tare da azzalumai na farko da na ƙarshe wal iyazu billah kinayen kunne ya ji gangar jiki ta tsira yan uwa na masu girma yan uwar imani yau ma dai anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammadu ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya sako saman bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa wato dai ya taka mana birki a yamakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv na nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin namu muhammad da zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka da alheri ya kuma kara karfin jiki ni kuma awar kunin da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to lokaci ya yi da za a saurari shirinmu na ƙarshe wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke ɗauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda aka sani cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus da ta bullo a farko-farkon wannan shekara ta cutar da bangarori daban-daban na rayuwar bil adama a duk faɗin duniya ciki kuwa har da nahiyar mu ta afirka musamman ma dai bangaren tattalin arziki na nahiyar inda halin yanzu wato aka kiyasa cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran da muke ciki kimanin ayyuka miliyan talatin ne za a rasa a faɗin nahiyar ta afirka sakamakon wannan cuta to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma jin yanayin yadda masana suke ganin wannan lamari da kuma hanyoyin da za a rage irin wannan raɗaɗi da ake fuskanta don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa cutar nan ta COVID-19 ko kuma abin da aka fi sani da coronavirus wacce ta bullo a farko-farkon wannan shekara ɗin wato kimanin 'yan watanni da suka gabata ta cutar da bangarori daban-daban na rayuwar bil'adama a dufaɗin duniya musamman ma dai a nahiyar mu ta afirka wato ciki daga cikin wuraren da cutar ta cutar har da nahiyar mu ta afirka inda a halin yanzu aka kiyasa cewa kimanin ayyuka miliyan talatin ne za a rasa su a nahiyar tamu ta afirka sakamakon wannan cuta shugaban bankin raya afirka dr akinwuni adeshina ne da ya sanar da haka din a wani jawabi da ya yi ta bido ga taron kan shugabanci a nahiyar afirka da aka gudanar a kasar ivory coast a kwanakin baya inda ya ce cutarwar da cutar ta yi wa afirka tana da yawan gaske ta yadda kudaden shiga da kasashen afirka suke samu ya yi kasa ainun wanda hakan ke cutar da irin ci gaban da ake samu a nahiyar ta afirka to a saboda haka ne ma shugaban bankin na raya afirka din ya shawarci gwamnatocin afirka da kada su dinga dogaro kacokan ga da cin basussuka daga wajen maso manyan kasashen duniya maimakon hakan su yi kokari wajen karfafa irin karfi na cikin gida da kuma albarkatun da suke da shi wannan wata shawara ce wanda ya bayar wani lamari na cutar da tattalin arzikin nahiyar afirka wani lamari ne wanda ko shakka babu zai iya shafan rayuwar su kansu al'umma afirka din waɗanda dama tuma kafin wannan cuta din suke cikin wani irin da dama ake cikin wani irin yanayi na matsalar tattalin arziki da dai sauransu To don tattauna wannan batu a halin yanzu muna tare da Alhaji Shaibu Idris Mikati wani masan tattalin arziki a Najeriya don jin mahangarsa kan wannan lamari. A to Alhaji barka da zuwa filin namu. Kamar yadda na bayyana a farkon shirin cewa shugaban bankin raya Afirka dr akwai adeshina ya bayyana cewa zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2020 da muke ciki za a iya rasa ayyuka da suka kai kimanin miliyan 30 a ƙasashe daban-daban na afirka sakamakon wannan cuta ta covid-19 wacce ta faru wanda kuma take ci gaba da wato cutar da al'ummi daban-daban a duniya a tushen a matsayin kanar masanin tattalin arziki ya kake ganin wannan kiyasi da kuma magana na shi shugaban babban banki na shin anya lamarin haka yake shi shugaban wannan bankin ya yi wannan magana cewa yana ganin kamar sama da miliyan talatin jama'a miliyan talatin za su rasa aiki abin mamaki ba ne ni ana wata na nema kila sun tsaye ya fama alkalman eh, da mutanen da za su rasa aikin sun ya fama alkalman ruwa wataƙila su wuce haka yanzu ko a nan munan ƙasanmu najeriya mutane nawa suke ba su da aiki kuma su ƙara rasa aikin kamfanoni da yawa sun rike jama'a da yawa suna nan zaune babu aikin yi wasu ma su taba ma aikin ba kaga ko kamar kwana uku ko hudu da suka wuce ɗaya daga cikin kamfanonin jiragen saman najeriya wanda yake ɗaukan wato jama'a yana sufuri da su kusan ba a ƙasar najeriya kawai ma a nahiyar afirka wato ana kiran shi ari wajen ba mutum ɗari biyar ko dubu ɗaya aka ce eh, suka sallama ko suke niyan sallama to kaga irin irin wa'annan Allah kaɗai ya san yawan su wanda za su rasa aikin ba abin mamaki ba ne ba ana ganin eh, za a iya karyata wannan alkalma da shi daga ne ya bayyana. Ato Alhaji menene dalilin da suka sanya wannan cuta ta irin wannan illa ga tattalin arzikin Afirka din wanda daman kuma yana na cikin wani irin yanayi tun makafin cuta din. To ai kamar ina ganin sai dai eh, a ƙara bayani kusan kowa ya san halin da duniya take ciki a bisa kan yaɗuwar wannan annoba ta uh, cutar corona a ah, bahaushe yana da karin da sun faru dai tana nan yanzu kuma ga wato hasashen da ake yi a ganin ka wasu hanyoyi ne za a bi wajen rage irin wannan cutarwa da ita wannan cutar ta covid-19 ta yi wa tattalin arzikin afirka din farko eh, gano wato matsalar cutar kanshi shi ne farkon eh, ginshikin neman yadda za a yi a samu bayan watan eh, biyu wato fabuwari na wannan shekarar zuwa yau ba su kuɗa ofis ɗinsu ba daga gida suke aiki anya zai yiwu a ce aikin da za ka yi a ofis zai yi daidai da aikin gida kaga in ba an samu kamar yadda ke faɗan ba an samu maganin wannan cutar ba eh, farfaɗin tattalin arzikin nan kusa-kusa zai ɗanyi wahala har kamar mu Najeriya ai kaga eh, mun samu wani hali tsakanin kayi tattalin arzikin mu ma har ya koma ya yi zazzabi da zama, an ce yana kwance ne baya da lafiya yana a gadon asibiti abinda mun kira recession a turanci. a to alhaji daga karshe daga cikin shawarwarin da shi shugaban banki din ya bayar hada cewa dai bai kamata kasashen afirka su dinga dogaro ka cokan wurin karɓo bashi daga kasashen waje don karfafa wani tattalin arziki nasu da suke fuskantar matsala a halin yanzu ba ya kake ganin wannan shawara tasa. sa kan ka faɗa ya ce kada kashen nahiyar afirka su dogara ka cokan don ka dubi kan wanda ya amfani kada su dogara ga cokan ga karfi bashi wato farko da cikin arzikin nan ba zai yi ba tare da an ciwo bashin ba amma kuma bashi kaɗai ba zai iya sa tattalin arzikin ya taso ba saboda haka sai an haɗa ababe da yawa misali a nan najeriya har yau haka gobe matsalolin cin amma rashawa da cin hanci to amma ka ba mutane aikin gwamnati ko ka ba su mukamin na siyasa da je su ci amanin jama'a su da take da dukiyar jama'a ko ba a daina ko an rage cin amanin nan ba ina cikin halin tsakanin na biyu riga aka sa wasu kayan kasashen ƙetare abinci ma shinkafa ba za ka ci ta najeriya ba ka ce su ta ƙetare biskit ba za ka ci ba su na ƙetare irin wayannan abubuwan ya kamata a ce mu dawo abinda ba shi ya kira gida-gida dai jama'a kuma ne ta yi kan wannan shi ne zai sa ta arzikin eh, ya farfado sannan masu haɗuwa da cutar kuma su tara dukiya tsawon dukiya su aje a banki alhaji shaibu idris mikati wani masan tattalin arziki a najeriya kenan yayin da yake amsa tambayoyin da muka gabatar masa a kan wannan batu to masu rari da aka maka kashin dukkan abin da zamu gabatar muku sai kuma ya asaduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman gashi alhaji shaibu idris mikati da amsa mana tambayoyinmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa musamman shi ya san barka da fassara karanto labaran duniya ne Abdullahi Salu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya